Assalamu alaikum jama'a barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da zamu ci gaba da karanta muku littafin matar aljan sai insha Allah yau zamu dora daga inda muka tsaya mun tsaya a wurin da Iman ai Lamir ya dawo daga wurin Iman sakamakon abin da ta masa ya dawo yana ta zirga zirga a cakkekin room sa duk da sanyin AC da ke daki amma gumi yake yi Ni ni'imar za ta dinga yaudara tana wana akan wannan gayi ka ba komai na san me zan yi wallahi Tola kuma dan don yin wanka yana fitowa ya ganta akan bed ta yi ɗaiɗai cikin shigar ƙananun kaya tawul ɗin da ke jikinsa nan ya yi ƙoƙarin sulalewa ya yi saurin taro shi don kar faɗi mamaki yake wannan wace irin yarinya ce kofa ya kalla ya ganta a kulle domin sai da ya sa key time ɗin da ya shigo ɗakin murmushi take nan ta taso tana rangwada ta ƙurawa surar jikinsa ido domin ya mata kyau sosai shi ko ya ƙame a gun tuni tunani yake taya aka yi ta wuce kowa na gidan ciki kuwa har da mam ɗinsa ta tako ɗakinsa nan ta zo kunsa ta shafo fes ɗinsa gami da hura masa iska a ido wani smile ya ƙaƙaro ya ce ya aka kika shigo ta murmushi ta ce haba diya garin masoyi baya nisa ai kai ka damu da taya aka yi na zo mu je na shafa maka mai hannunsa ta ja shi ko ya bita da ido kawai kamar wani soko na ya ce no na gode ba sai na wahalar da ke ba ta ce sorry fa sai kana haƙuri da ni wasu lokutan shi so yake magana amma ya kasa wani fitsari ne ya taho masa don a tsorace yake ya ce wani minute ta ce ok tole ya tafi ya tafi da sauri ya jingina yana tunani can da ya tuna wani abu da sauri ya fito sai dai bai ganta ba dube dube ya kama yi amma ba ta na wayar sai ya dauko ya shiga kiran layin ta tana ta ringin ba daga ba sai a kira na uku sannan ya ta ce ya aka in ce dai abin da ya motsa maka ni ban taba ganin mutum bai naci irin ka ba wallahi ta ja tsaki ta sa shi a blacklist kallon fom din yayi zuciyarsa na masa zafi an yi an ya iman ba aljana ba ce kuwa fara ya fito ya ga mom din sa ya ce mami da zumba wacce ta zo gidan nan kallon shi ta ta ce no ba wanda ya zo ya aka a ba komai ya faɗa yana so sa kai har zai tafi ya juyo ya ce kuma baki ga wata ta shigo ɗaki na ba kallon gorilla take masa tsaf tana so ta gano sa an yaya baka hadu da matsala ba my son oh no mommy ina zuwa da sauri ya fice daga gidan ta bi shi da ido to lamir ina za je kuma uku? da sauri ya bar gidan nan suke karo da ibrahim ya yana kokarin shigowa dariya ibrahim ya masa ya ce ka kaga kare na iban ba da kanka asari lamir ya dan harare shi ya ce ka ji da shi ina za ka ne a dama gurin ka na zo wani aboki na ya gama school ɗinsa to yanzu aiki yake nema please shine na zo ka saba masa lamir ya ce ba komai zai iya takardun sa. ibrahim ya ce na gode sosai allah ya bar zumunci duk da dai kai baka baka damu da kaje ofis din naka ba ko da yake ku yan hutu ne ba kamar mu ba lamir ya murmushi ya ce kafiya tsokana da yawa gai na suka samu kujerun da ke gadin suka zauna suna dan hira na ibrahim yake tambayar sa ya iman fa lamir ya murmushi ya ce kai ina wani ina wani nazari ne da sauri ya bar gidan da suka yi ina wani nazari ne na rasa gane kan bebin na yarinyar kamar wata wahailiya ta haka take canza min lokaci lokaci ibrahim na ji gaban ibrahim na ji gaban sai faɗi don haka yi saurin bagarar da zancen lamir ne ya ji daga can kamar ana kiran sunansa yi saurin juyawa amma bai ga komai ba ji yi an kuma cewa lamir ɗina cikin hanzari ya juya sai dai kamar ɗazu bai ga komai ba ibrahim ya kalle shi ce ya dai ya ce anu ji ne kamar wata na kira na ibrahim ya zaro ido yana son magana amma ya shiru Idan suka ci gaba da yi nan ya ji an shafo bayan sa har da yi masa kis, ai da sauri ya sa hannu ya riƙa. Mouse ɗinsa yana shafawa gami da miƙewa tsaye jikinsa sai kyarma yake domin ya fara jin tsoro. Lafiya ko Ibrahim ya kuma tambayarsa wallahi ji ne kamar an taɓa ni. Abokina ka dai ka dage da addu'a ka san yanzu ba a zama haka yana son magana amma tsoro ba zai bar shi ba. Dr. Shirem sai juye Dr. Shirem sun je ƙauyen mahaifinsa kuma sun dawo da shi yana ɗaya fas ɗin kasancewar mahaifiyar alhaji kabir ta daɗe da rasuwa don ta kullum cikin waya suke shi da iman ba sa gajiya da juna rubi sosai ta yaba da kayan lefan iman kullum cikin shiri suke hajja kalima musamman ta sa aka kawo mata mai gyaran jiki har guda biyu ɗaya daga nijar ɗaya daga maiduguri gyara take sha lungu da sako na jikinta don haka ce wani masifar kyau kamar kasa ce ta ga gudu sosai dakta ya rude daga niken da ta kara allah allah yake tayin da yi wata yammaci ne lambir ya sake dawowa gidansu iman amma ta ki fitowa da ake shi ne. da aka ce shi ne ransa ne ya ɓaci sosai kuma ya ki tafiya nan ya tsaya yana zirga-zirga har ya mota zai tafi sai ga motar dakta nan ta shigo don haka ya ja ya tsaya a waya ya kira ta lamir duk yana kallon su ransa ya kuma ɓaci bayan minti biyar ta fito cikin kwalliya ta jan hankali cikin ɗinkin doguwar riga na shadda dukkan su sai da suka rude. daga nan ta ta ƙara wani haske sai wani walwali take yi cikin ɗoki dakta ya isa gunta yace da girman kujerar ki wannan kyau haka da kwalliya ai sai ki sa na manta gidanmu ta burmishi cikin jin kunya ta ce kai dai ka tsokana Ana ba tsokanar ki nake ba kin ganda kika kara kyau kuwa masha Allah gaskiya na fi kowa dace murmushi ta kuma yi tsilim suka gaishi a gaban shi sai hararar shiram yake yi ce sannu ko mai fuska biyu in kina ban mamaki yanzu bana aika ki zo kika ce ba kya na amma gashi yanzu kin fito da yake dan autan maza ne yayin maganar yana hararar sa shiram ya kalle shi ya ce malam dan Allah me kake so da mu ne yarinya ta ce ba ta son ka ai sai ka hakura ko bai kamata a tusa bai kamata ka cusa kanka inda ba a yi da kai ba Namir ya masa kallon raini ya ce ita ta gaya maka ba ta so na iman ta ce eh din ba na son ka ko ana so dole ne ya murmushi ya raɗa takowa inda take ya ce ba kya na ko amma me yasa kika zo gidanmu kuma har cikin ɗaki na har kika kokarin shafa min mai eh da sauri dakta da iman suka kalle shi shi ko ya tsare ta da ido face sa ɗauke da murmushi gidanku kuma ɗakinka ni ta tambaye shi cikin kiɗima ya ce eh ke ɗin fa me yasa kike wasa da hankali na kina nuna min su a bayan idan wannan a bayan idan wannan me yasa tsoronsa take ji ko tsoronsa kike ji ne ko me Dokta ya kalle ta ce daga cikin jirgin su cikin birnin kuka ta ce wallahi karya yake ni yaushe rabon da na mai ma hanyar gidan su shirin ya dubi lambar ya ce to kai fulan ɗinka bai haɗu ba za ka iya sake wani nan gaba suna haka dadin iman ya fito su har ƙasa suka durƙusa suna gai da shi nan ya amsa ciki ya amsa cikin kulawa ya lura da fes ɗin lambar ba walwala don haka ya ce yana son ganin sa falo dan lambar ya wuce ciki yana yi wa shirin murmushin mugunta a ganin sa shi za a bawa ita bayan sun zauna na alhaji yake sanar masa maganar auren shirin da iman nan da kankanin lokaci kuma ya dakata masa kuma ya daɗa masa bayanin irin taimakon da ya yi wa iman lokacin da ta ɓata jikinsa ne ya yi sanyi duk sai ya ji ba daɗi ya zun ba zai auri iman ba kenan ya faɗa cikin ransa na alhaji ya yi wa alamir bayanin matsalar ta da yadda ake yi ta samu sauki lamir cikin mamaki ya ce amma dadi iman na zuwa gona kuma muna haɗuwa da ita gumfati cikin tsoro alhaji ya ce fati kuma ai iman yanzu ba ma ta fita kwata-kwata sai dai ko mai kamar ta ka gani wallahi dadi ita ce alhaji ne ya ce ka dage da addu'a kare ka dai ji matsalar ta maybe su suke son raba maka hankali tsaye ka tashi tsaye da addu'a to ya ce ya tashi jiki ba kwari ya fice har yanzu suna nan a tsaye ko kallon dokta bai ba ya kalli iman tsawon minti uku ya wuce shirin da ya ce abokina a gaida gida ko <laughs> ko jiwa bai bai figi motarsa ya fice cikin dare lambar na kwance sai tunani yake nan ya wani irin gurnani da wata dariya lokaci a wutar ɗakin suka mutu duhu ya mamaye ɗakin lokaci ɗaya wutar ɗakin ta mutu duhu ya mamaye ɗakin tashi da nufin kunna light da ke kusa da shi amma sai ya ji kamar wani abu ya kanannaɗe masa ƙafa jan ƙafar ya yi amma sai ya ji an rike ta da ƙarfi nan take dinga jin dariya kamar za ta fasa masa dodon kunne hannu ya sa ya rufe kunnensa ya runtse ido nan take haske ya mamaye ɗakin sai dai bai bai ga komai ba don haka da hanzari ya leƙa windo ga mamakinsa sai ya ga mutane da yawa sun cika ko'ina na farfajiyar gidan sai kawai sai kai kawo suke yi dukkaninsu suna sanye da jajaye yan kaya har kasa a tsorace ya kalli clock ɗin da ke manna cikin bango yan karfe biyu da minti goma sha biyar na dare wani tsoro ne ya kama shi ya ƙara kallon su sai ya ga dukkaninsu ƙaho ne a kansu dogo sannan ba su da ƙafafu jikinsa ne ya kama rawa bai aune ba ya ji ta baya an rungumo shi ana dariya da hanzari ya jiya ba abin da ya gani ba abin da ya gani ƙara kallon windo din ya yi sai ya ga mutanen nan sun yi hanyar windo din da yake tsaye fuskokinsu sai zubar da jini suke da gudu ya hanyar fita waje ɗakin amira ya afka da gudu a tunaninsa ɗakin bomi sani tana kwance tana bacci ta ana ta bugu ana kiran bomi sosai ta gane maryam lamir sai dai tana mamakin me zai kawo shi ta kuma a wannan tayin ɗin tana buɗewa ya shigo da gudu har yana ture ta kan gadon ta ya faɗa ya ja bargo ya rufe har fuskarsa ita ko mamaki take ta ma rasa me zai masa gunsa tambata tana cewa ranka ya daɗe lafiya kuwa me ka ɗaki na fuskar sa ya buɗe a hankali sai dai suna hada ido kaga ta koma masa abin tsoro jikinta ya zama rabin rabinta maciji rabi kuma mutum wani uban ihu ya kwalla yana daɗa shigewa can ƙuryar gadon ita kanta yanzu ta fara jin tsoronsa don haka ta fita da gudu don shaidawa momi sau uku tana naukin daga bisani momi ta buɗe ɗakin cikin alamun magagen bacci amira lafiya kuwa wallahi hajji lamir ne ba lafiya da gudu ya shigo ɗaki na yanzu haka yana kan gadona sai razana yake tun kafin ta ƙara sa momi ta sako daga ya da gudu ta nufi ɗakin amira momi na shiga ta ganshi ya cire guri ɗaya sai kyarma yake da hanzari ta nufe shi sai da tana zuwa gunsa ya ƙara ƙwallon ihu domin ita ma momi abin tsoro ta zamar masa kokarin kama shi take shigo sai kubcewa yake amira ce ta shigo yana ganinta sai ga ta zame masa ita ce momi don haka da gudu ya duro daga kan bed ya nufe ta ya buya a bayanta yana ta mummi ga ta nan za ta kashe ni a fidda ita daga gidan nan wayo mumi gaba ɗaya ya ci a amira ita ko jikinta sai rawa yake don ita tsoron sa yanzu take matuka mumi ko salati take tana tafa hannu cike da mamaki eh lallai da matsala amira ya cika Amira ya cika ya fita hanyar waje zai gudu da gudu suka biyo shi mumi tana kiran sunansa sauran ma'aikatan gidan dan su kawo ɗauki nan suka fito suka rike shi aka yi ciki da shi sun fi awa ana aikin abu daya. daga bisani hajiya ta kira number family doctor din su minti 20 ya zo gidan da ke hajiya ta masa bayani nan ya masa allurar bacci mai mugun karfi duk wanda aka yi wa ita cikin minti biyu bacci yake dauke shi amma sai ga lamir ko gezo sai fisge-fisge yake kamar kuma har yanzu momi abin tsoro yake ganin ta momi ta ce dokta ya bai haɗu da matsala ba ko hankali na ya tashi abu kamar hauka ta faɗa tana kuka tana kallon lamir doctor ce gaskiya dai abun gaskiya dai abun akwai ɗaure kai dubi allurar da na masa mai ƙarfi ce amma ya gagara yin bacci ni ina gani gobe da Allah ya kai mu sai ku kawo hospital mu bincika mu gani Amira ta wuce a hankali sai gashi sai gashi ta dawo hannunta dauke da kwaf nan ta masa ta matsa gefe ta ta addu'a cikin ruwan momi da da sauran mutanen kallon ta kawai suke sai da ta daidai daga bisani ta miƙa wa momi ta ce a bashi ya sha Ummi ta ta ce in banda abinki Amira mai tofi zai masa kina kallo akai masa allura dan ya bacci amma kamar kara tura shi akai tai magana tana a Jacob din doctor ya ce a'a Hajiya ba ba a ba a kinta mutum yanzu sai kiga addu'a ta fi abin da ma ba ma ba ma zato dan haka a bashi kawai dan bomi ta dauki kwaf din ta mika wa Amira ta ce bashi tunda ga kamar ya fi so ki rabe shi fiye da ni ni ma tsoro na yake sosai akai kokawa da shi wajen bashi wanda kaɗan ya sha sauran aka shafe mai a jiki nan take jikinsa ya ya ɗau sanyi bacci kuma ya ɗauke shi mamakin bomi da sauran mutanen su kai suna cewa o oh, ikon Allah yawa kenan ta kai dakta ya yi momi ta bashi kuɗi mai yawa ya ce gobe lallai fa kawo shi haka kowa ya tafi ya rage daga amira sai momi da lamir momi kallon amira ta ce ni ko wace addu'a kika yi masa haka amira dan damar bishi ta ce addu'a addu'o'i ne na korar shedanu da kuma wannan mutum idan yana firgici ake masa Cin jina kai momi ce ta ce na gode sosai kwa amira allah ya saka miki da alkhairi amin momi na momi ta ce za ta kwana don haka amira ta fito falo ta kwanta a ɗaya daga cikin kujerun falon momin lambar ta zuba masa ido tana tunanin me yake firgita mata da da gudu ɗa guda ɗaya tilo gashi banza baya nan amma duk da haka ba za ta yi sakaci ba bayan sun yi sallar asuba amira da momi tare suka nufi kicin amira ta ce momi dakin bashi kawai a ba komai amira nima ma yau ɗanawa zan yi tun jiya momi ta ta amira ta shiga ranta sosai don haka ta alkawarin janta a cikin tafiya da da motsi suka juyo daga baya don haka dukkaninsu suka juyo don ganin kowa ya san yake da bakin jini sai farar t-shirt wadda ta dan kama shayi masifar kyau sai kanshi yake ya kara wani haske da shi jingine yake da jikin kofar kicin din sai murmushi ke momi da sauri ta je gabansa tana cewa yaushe ka tashi ba inda ke maka ciwo yanzu eh momi ya faɗa yana wargawa amira harara momi na kallon su ta dan murmushi a ranta ta ce oh ban san me yasa yake jinin yarinyar nan ba amma zan yi maganin ka maganin ka ne ya lambe ina kwana a jiki amira ta faɗa tana sunkuyawa tsakiya ta ya fice daga kicin din momi ta ce ki hakuri kin ji ta ina zuwa bayan shi ta bi har ɗakin sai na kwance rub da ciki kusa da shi ta zauna ta ce lamir daga yau bana son kallon raini ya kara shiga tsakaninka da amira bana so ka ji ko baka yi tunanin taya aka yi ka ganta a ɗakin amira ba ya ce ɗakin amira kuma momi amma ni a ɗakina na gani kuma a nan na yi wanka na yi sallah kallonsa ta yi da mamaki domin ita da amira a nan ɗakin suka bar shi yana bacci ya ce kai momi me zai kai na ɗakin wancan yarinyar ko kina zargina da abin da bin mata ya yi maganar kamar zai sai sa ta ji sosai ta ce a'a ko ɗaya mai son akwai abin da ya same ka ne da ranciya wanda ba na fatan ya kuma abuwa dan ta masa bayani duk abin da ya rinka yi a daren jiya dama tofin da amira ta yi masa har aka samu ya bacci da sauri ya mike zaune yana tunanin abin da ya fara gani jiya shi ma nan ya ba mamin labarin iman da yadda suka yi da dadin ta na cewa baby so suke shi ma su samu waje a gunsa don haka ya ce da shi ya dage da addu'a addu'a ta kofin momini annan bomi ta yi masa nasiha kan cewa ya dage da addu'a kuma ya daina hantarar amira tunda da tunda da taimakonta da da taimakonta ne ma aka samu ya bacci sosai ya ɗauki nasiha ta don haka ya ƙudiri niyyar canzawa around 8 am amira ta gama haɗa breakfast aikinta ta ta dawo ta shiga wanka bayan ta kimsa ne tana zaune ta ji alamar shigowa don ta ɗago kanta suka ido hudu da lambiyar da sauri ta yi ƙasa da kanta ya kalle ta ya taɓa baki ya ce idan kin gama iyayen naki ki zo momi na kira daga haka ya juya ya cewar sa ta bi bayansa da kallo ta ce hmm, sai ka ce ba shi ne je ya dami mutane da ihu ba ta maganar a hankali ashe ya ji ta da sauri ya dawo tana shirin tashi ta tafi kawai ta ji mutum a gabanta ta saurin ja gaba ya ce ke me kike ce me kike cewa wato kin raina ni ko jikinta na rawa ta ce kai hakuri ni ba da kai nake ba wato da wa kike gaya min ya tambaye ta yana zara ido dan bomi ta jiyo su ta shigo ta ce me haka kuma mai son ashe baka ji me na ce maka ba kenan ce mu je ta ce da shi tana nuna masa hanya hannu ya sa ya dungure wa amiru kai yayi kwafaye kwafa ficewarsa kallon ta gomi ta cikin nutsuwa ta ce mu je ko anan suka fito gomi ta umarci amira da ta zauna tare su karya duk sai ta ji wani iri dan ba su taba haɗa wurin karyawa tare ba lamir na zaune yana shan ti sai kallon amira yake yana dan zaki mummy ta ce yanzu sai mu je hospital ko a duba ka kamar yadda dokta ya ce a ni mummy ba inda zani please dan Allah a kyale ni daga haka ya tashi haura sama Amira ce ta ce mummy ba da ba dan kar mai shishigi ba ta sai na ce abun ba na asibiti bane kawai maganin nan maganin nan maganin nan gida za a yi masa abun da ya shafi addu'a da gumi da magunguna mummy ta ce eh haka ne da gaskiya ki akwai inda sannan an jima zan karɓo masa duka bin da ya dace dr shirin biki ya matso sai shirye-shirye ake yi wani ƙara kyau kamar shi ma gyaran jikin aka masa ya ƙara haske da ƙyandi da ka gaishe ka san yana cikin jin daɗi ya fara aiki ya fara aiki a hospital daban-daban da ke garin dama wajen gurin tun da ba wana ba wanda bai san ƙwarewarsa ba don haka sai yake a ce yana aiki a hospital ɗin sakamakon daga na Gombe zuwa private momi ta karɓo malamir magunguna kala-kala kuma yana amfani da su amma har yanzu yana gane yana gane gane musamman cikin dare abu har ya fara wa ya fara yawa injiniya wato dadinsa da kansa shi da momi suka fara kai shi babban hospital din da ke kusa da su dan duba brand ɗinsa tun da yanzu har surutai taifin yake shi kaɗai amira ko kullum ta shiga ɗaki sai kuka momi na lura da ita don ta shajin da ita ɗaki tana yi wa lamiyar addu'a kan allah ya bashi lafiya don haka momi ta ajiye wani abu a ranta ita kaɗai game da amira ta ɗin da aka kai lamir dr shirin na nan don haka aka kai shi wani ɗaki mai kyau kuma mai tsada injiniya hankalinsa a tashe ke akan ɗansa wasu doctors ne guda biyu suka je ofis ɗin dr shirin suka shaida masa an kawo sabon mara lafiya cikin sauri cikin sauri ya taso ya suna biye da shi a baya yana tura kofar ɗakin suka ido hudu da juna shirin ne sakar masa wani murmushi yana karasawa wajensa lamir kallon mamaki yake masa tashi yayi daga ta shingidewar da ya yi yana fuskantar Dr. Shirin ya ce aboki me ke damun ka? Wani kallon lamir ya masa ya ce ban sani ba, ai ka fi kowa sanin me ke damuna. Dr. Yamal Bishe ce a lallai jikin naka yi tsamari sosai A shi yasa wani lokacin kake abu kamar tababbe. <laughs> Lamir ya dube shi cikin zafin dama ya ce sai dai ko tababbu da gani har kai kaga malam in za ka ba wa mutane waje su duba ni ka ba su waje. su duba ni ka gane ko dariya shirin ya ce aboki ai ni ne dokta don haka da ni ne dokta don haka ni zan duba ka ka nutsu don allah kaga akwai allura ma a bayan ka. zan maka yanzu nan dan naga kana buƙatar hutu Lamir ya kalle shi ce ni za ni za ka wa allura dokta ya ɗaga masa gira ya ce please yi sauri kaɗan zami fant ɗin naka yi sauri kaɗan zami fant ɗinka daga sama sama za a yi <laughs> ai da sauri da lamir ya sauko daga kan gadon ya nufi hanyar fita sauri Doctors na sa wai ya tsaya amma shi ko juyawa bai yi ba don takaici shi ko shirin dariya kawai yake. <laughs> Dariya kawai yake har da rike ciki nan Lamir ya zo fu ya wuce Simoni. Cikin jin haushin abin da shirin ya masa dab da zai fita kadija ta ta sawo kai cikin hospital din ta soka ta zo kawo shirin abinci haka nan yasa momi ta dinga dafa masa shi ba zai iya cin abincin waje ba sanye take da doguwar riga goyin parasol wacce ta amshi jikinta sai karamin gyale baki da kuma bakin shu sun fi makeup ta yi ta kyau da ita nan suka yi karo da juna ya tunkuɗa flat ɗin da ke hannunta cikin masifa ya ɗago kai don ya ga waye ya bige shi ita ma a daidai nan ta ɗago kai don haka suka yi ido hudu da juna ji da jikinta ya yi wani irin shock ta san sanda ta ce masa sorry ba shi ma din haka ya ji domin bayan iman bai taba jin wani abu akan mace ba sai yanzu don haka ya bi ta da ido ya kama in ina ya ce am dan Allah ki yi haƙuri wallahi ban gani bane ina sorry ne ya faɗa yana kare yana kare mata kallo ta wani dan murmushi ta ce ba mai nan ta ɗauki flask din za ta wuce ya sauri shan gabanta jim jima in ba za ki dan ba dan Allah ki samun lambar ki ina son magana da ke kai jimcan kuma ta karɓi fon ɗin tasa ta sa masa ya ce na gode mai kyau wani wani nem sa ta murmushi ta ce dija nan ya ƙara maimaita sunan dija ya ce na gode ita kuma ta saurin wucewa na sumomi da injiniya suka taho suna masa magana shi ko sai murmushi yake son son lafiyar ka kuwa doctors na ta kiran ka kana ji amma kai tafiyar ka injiniya ya ce ko dai hospital din bai maka ba sai a canza wani ko lamir ya murmushi ya sa hannu duka biyun ya rungume sai ce mai fara yau na yi matar aure ni daga yau ma na warke please zan muku bayani idan mun je gida a daure a daure a nema min aurenta in ba haka ba zan iya mutuwa <laughs> injiniya yakan kalli ni suka yi wani murmushi suka ce dama abin da suke so kenan kuma insha Allah a kwanan nan zai je nema masa auren duk wacce yake so yayin ya na ga sai wani murmushi kake shirin ya ce a wako mai sai yanzu kika zo kin barin duk na gaji na gama jin yunwa ta dariya ta ce a yi haƙuri ba zan sake ba ya ce ɗakin ya ce da kin kyauta nan ta dube shi ya ce yaya na yau fa na yi saurayi fa ta fada tana rufe fuska kuma wallahi baka gan shi ba mai kyau da shi kusan kamar ku nan ya dube ta ya ce ke za ki fara shiriri ta ko ce ki je gida in na zo ma yi maganar to yaya na kai ma kana son shi kai ma kana son shi ko ya kalle ta ya ce kamar ni kamar ya ni zan zauna miki da shi tukunna ba na tukunna ba na gan ne dariya ta ƙara yi ta ce to sai ka zo gidan ya murmushi ya ce ok sai na zo nan ta wuce ya bi ta da kallo ya ce oh sun rasa kunya ɓeran janka rufi da iman na zaune suna ta tsara yadda abin zai kasance na hidimar biki da kaɗe da za a yi da kuma guraren da za a kama ashe abin da na jin sunan ya shigo fuska a haɗe ce kuna ji na babu wani bushe-bushe ko wani kaɗe-kaɗe da za a yi ina so kawai a yi walima ne a ki gidanki kun gane ko to suka ce nan ya tashi ya basu wajen ya nufi sashensa rubi ta dubi iman fuska a kwaɓe kamar za ta kuka ta ce baby dad ya hana cashewa. ya za mu yi dariya iman ta ta ce haƙuri za mu yi kawai a bar shi da baya so baby akwai abin da yake guje mana kuma fa haka ne ni wallahi har na manta da matsalar nan sai yanzu da ya tuna min ko dan ganin kin samu lafiya ne yasa na manta ubu Dan suka yi ta hira game da wacce ya kamata a ɗauko wajen walimar daga ƙarshe suka yanke shawarar ɗauko malama maryam lamir suna komawa gida ya kira dija ringin uku ta yi ta ɗaga fan ɗin bayan sun gaisa yake shaida mata cewa shi fason ta yake kuma da aure in har ta amince da gaske yake nan ta ji wani daɗi ya rufe ta ta juyi akan gadon ta ce na amince domin ita ma tun da ta gan shi ta kama da son sannan ya ce ta turo masa da adres zo gobe ta ce ba komai sai ya zo nan ta tura masa ta text message yana karantawa yana murmushi gami da kaiwa fon ɗin kis abin na manya ne Karfe biyar Labir ya ba gidan da tsinke bayan ya gama haɗewa cikin ƙananan kaya sky blue ɗin t-shirt sai farin jeans shoe ba sky blue ne sai kansa ɗaya da ya sha gyara kamar na shuwa a fatar nan ta yi lumi-lumi kamar jinjiri kamar jini ya fito bai sha wuya wajen gano gidan ba don haka ya kunna kai cikin gidan bai gadi ya buɗe masa gate dan ba already Khadija ta faɗa wa za ta yi bako don haka ita ma ta ɗau makeup kamar wata sarauniyar kyau Shirin na kwance kan sofa yana kallon ta sai ake take mummi na mata dariya nan aka kira fon din Shirin ana son ganin sa da gaggawa dan haka ya fita cikin sauri. Lamir ya kira ta a waya cewar ya zo ta ce okay ga ta zuwa Shirin na fitowa ya hango Lamir jikin mota yana kaɗa kiɗin motarsa sosai ya mamakin ganin sa don haka ya nufe shi yana murmushi shi ko Lamir san bai lura da shi ba sai jiya an ce aboki barka da yamma nan ya juyo ya gami da cire gilas din da ke fes ɗinsa cikin mamaki ya ce again kuma Lamir ya ce, Akin kuma Shirin ya kalle shi yana murmushi miƙa masa. Hannu ya ce, Sani da zuwa ko Lamir ya ce, In ce ko kai ɗin ba mutum ba ne. Shirin ya ce, Me bi hakan ne, yau kuma ga ka a gidanmu ko dai ya batan kai kai ne lamir ya ce ji mana gai ba na son wasa ka bani waje please shiran ya ce na baka waje ka je ina baka waje ka je ina karirin ce ta fito sai zuba ƙarshe take tana taku na yanga gaba ɗaya suka juya suna binta da kallo lamir ko ba karamin kyau da masa ba sai na yake shirin na kallon sa ya murmushi cikin sauri ya bargun ya tada mota nan ta ƙara saukinsa ta ce sanin da zuwa da fatan ka zo lafiya na iya saurin dawowa da kansa inda shirin yake sai dai bai gan shi ba nan ya mamaki to ina yayi murmushi yayi ya ce ya kike amma fa kin kyau sosai rufe fuska ta ce na gode wanda sai ya ciro ya hauyi mata fake ita ko sai murmushi take ya ce kina da yaya ne ma'ana dan uwa ta ce eh sunansa ya yi shirami ya karanta harkar lafiya ne yanzu haka yana aiki a hospital daban-daban nan ba na ce kai masa abinci ne muka haɗu da kai tun da ta fara magana ya ji gumi ya to masa ya saurin sharewa ya ce a ransa gaskiya bayan iman ban taɓa jin son wata a raina ba sai dija kuma ba zan iya rabuwa da ita ba wato ashe kanwarsa ce kenan lallai sai mun haɗa alaƙa da shi Khadija ta ce ya na ji shiru ya firgigi ta ce oh no lallai yayan namu ta ko ina ya haɗu ki ce muna da likita da fatan baya tsire min ke dariya ta yi ta ce haba ai ni bana son injection ko kaɗan na shiga tafi shiga gadin inda aka yi wa wata buka ta bundu da kujerun kaba guda uku da ke gunnan suka zauna inda aka cika shi da kayan ciye-ciye masu daɗin gaske sosai ji daɗin karancin da ta yi masa nan yake sanar mata shi fa da gaske yake in har za ta amince da shi ba za a ɗauki tayin ba cikin jin kunya ta ce ta amince amma sai dai in za ta in zai bar ta ci gaba da karatu yannan ya ce ba damuwa shi da ma mai ra'ayi hakan ne da daddare suna dina kasancewar yau injiniya yana gida nan lamira yake sanar musu da wacce zai aura yar gidan alhaji kabir ce sosai injiniya ya ji daɗi lamir saboda ya san kowaye shi ya ce kar damu za mu je nema maka aurenta an ba ka fara zuwa gaida mahaifanta ka gane ko ya ce to dadi mami ta ce na ji daɗi lamir da za ka yi aure ni ko da za ka haɗa su su biyu da amira ka aura yarinyar na fahimci son ka take ba tun yanzu ba lalamir ya zabura kamar wanda aka wa allura ya ce what haba mami allah ya sauke ni ce ni dai a bar zancen don allah tun kafin ta ji ta raina ni ya faɗa yana ƙoƙarin barin kuɗi jini ya yi kan lumomi ya ce ke ma kin fiye wani zance in ina ɗana ina auren yar aiki kada na ƙara jin wannan zancen in dai kina so mu shirya da ke shi ma tashi ya suka bar ta rike da baki tana mamakin uba da ɗa <laughs> bayan kwana biyu lamir ya je gidan su khadija suka gaisa da mahaifanta nan ya musu cikakken bayanin ko shi waye da kuma mahaifinsa kuma ya ce suna son zuwa ma dan a sa lokaci na alhaji kabir ya ce ba komai tun da yarinya na son sa ya gaya wa magabatarsa za su iya zuwa a sa'id a da lokaci ya ji daɗi a ran sannan har da godiya da zai tafi Khadija na son raka shi tana jin kunya har ya ce ta fahimce ta ta ce ai sai ki raka shi ko cikin jin kunya ta tashi suka fito farfajiyar gidan a jikin mota suka tsaya lamir sai murna yake da amincewar iyayenta Khadija ta ce ai duk abin da nake so iyayena na son sa sai dai in sun hango min wani abu ta za su min nuni da na bar abin nan ya ce haka ne ni dai ina mika godiya ga Allah da ya haɗa ni da ke a matsayin mata ta ce ka ji ka ji ka har na zama yace ya zaki zama ne nan da karamin lokaci shirin da ya shigo gidan cikin farar motarsa ya sha kwalliya sanya yake da wani yadi marar nauyi light maroon wanda ya yi matukar haska shi lamir na ganin sa ya ji wani iri a ransa da sauri ya ƙara sa gami da miƙa masa hannu ya ce barka da shigowa babban yaya shirin da fara a ɗauke a fuskar sa ya ce a sirikina saukar yaushe lamir ya ɗan so sakai ya ce ban ban dade da zuwa ba shirin ya kalle shi ya ce lallai kana son kanwar nan tawa da yawa to da fatan dai ba za a haɗa son kowace mace da na kanwata ba lamir ya fahimci abin da yake nufi don haka ya murmushi ce kana ce kanwar ka kishi ne shirin ya dariya ya ce kishi kuma ya ce ai ka da wacce take son ka bare haka hada hada su kishi lamir ya ce mu bar maganar babban yaya na gani ma kake ka dau zafi na suka dariya gaba daya ka ta rasogun su ta ce wai har yanzu da gaisuwar ake shirin ya ce to tsakanin ni da shi kuma wa kike tsokora ta dariya ta ce kai yaya da za ya za a yi na kore ka lamir ya ce tuba muke idan ranka ya ɓaci shirin ya murmushi ya ce na gane gani take kawai take so ta fake da wasa na fom ɗinsa ta ringe suna iman ya gani wanda ya yi wa lakabi da habibti murmushi ya ce to a sha soyayya lafiya ni ma tawa princess ɗin ta kira ni ɗaya eh, gaba yana bai ɗaga wayar lamir ya ce yayin namu shi ma fa da gani gwani ne ta fannin soyayya ya ce hmm. ta ce hmm, ai yana son iman da yawa kamar ransa bishi lamir ya ce shi ma ya kusa auren ne ta ce eh nan da sati ɗaya insha Allah ya ce to mu ma dai namu na tafe shi ta yi kawai mahaifin lamir da rankin an shi sun je neman auren Khadija inda aka yi musu tarba da arziki na yake sanar musu cewa shi ma yayan Khadija nan da nan da kwana shida za a yi bikin sa injin injiniya ya nemi alfarmar ko za a hada da na da rasu an huta an hutar da kowa ba sai an yi a ƙara dawowa ba kada a a gaji da mutane na alhaji kabir ya shiru kasancewar mahaifin nasa mahaifin nasa na gun abba alhaji kabir ya ce sun amince su je su turo da komai da komai sosai injiniya ya ji daɗi na ya nemi alhaji kabir da ya ba shi lamba account ɗinsa na ya ba ya ce to insha Allah da ya koma zai turo kuɗi tana in ya so sai a yi komai da komai tun da ba isasshen tayi sun rabu cikin farin ciki har gyar suka da kosu suna daga wa juna hannu lamir ko da ya ji zancen ba karamin murna ya yi ba shi da khadija bayan su